assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mai sauraro ina fatar baka yi nisa ba kana tare da mu a cikin wannan shiri na alhajju ko kuma fiƙihul hajji a takaice wanda muka fara bayani akan ayyukan da sun ka keɓanci alhaji ya aikata namiji da mace ranar goma sha ɗaya ga wata su ne muka fara bayanin cewa akwai jifa na jamrat guda uku su ne ake so kowane alhaji ya yi wannan aiki na jifa shine zai cinci duwatsuna 21 sannan in ya so ya ƙara duwatsuna kamar guda tara haka waɗanda yake kowace jamra ya ƙara mata duci uku s idan allah ya sa waɗannan duwatsuna guda 21 da ya tsinta duka kowane duci bakwai ya yi muwafaka da inda ake so falillahi alhamdu waɗannan guda tara da ya cinta ƙari ba su da wani amfani zai zubar da su ya riga ya gama abin da ake so ya yi wanda shine shari'a ta tanada a cikin jamrat ɗin nan idan alhaji ya zo jifar jamrat guda uku shine rana ta goma sha ɗaya ina zai farawa shine malamai suka ce zai fara da jamratul ula wadda da ita ce manzo Allah ya fara allati tali masjidul janaf wadda tana kusa ga wani masallaci da ake ce masa masjidul janaf bayan ita sun ya taƙaddamu sannan sai ya ɗan yi gaba kaɗan bayan ya gama jihar duk ya yi sa'a duwatsunansa guda bakwai sun fada inda ake so zai ɗan matsa gaba kaɗan sai ya tsaya mustaqbilal ƙibla yana mai huskanta alƙibla kuma ba zukunne zai yi ba a ƙiyaman yana tsaye a wannan lokacin ne faye da u zai ta'addu'a ya ta roƙon Allah duk abin da yake so rafi an dai yana mai ɗaukaka hannuwansa zuwa sama yana roƙon Allah duk abin da yake so shi yasa malamai suke cewa wajibi ne ga mai jihaye ta cikin tawazu'u da ƙasƙantar da kai da kuma mai da al'amari ga allah kada a zo wajen jifa ana kwaramniya da wata hayaniya yadda wasu mutane ke ɗauka shaidan ne bari har da ɓaci da wasu abubuwa wannan duka bai kamata ba sannan bayan ya yi addu'a sun mayar mil jamratul wusta sai ya zo ga jamratul wusta ta tsakiya ita ma zai jefe ta da duwatsuna guda bakwai ita ma sai ya yi gaba kaɗan kamar yadda ya yi ga jamratul ula ita ma ya ɗaga hannuwansa sama yana mai diban gabas shine yana mai diban alƙibla yana mai diban ka'aba ya ci gaba da addu'a yana addu'a ya roƙi allah duk abin da yake so sun mayar mil jamratul aqaba ita jamratul aqaba ita ce za ta zan ta ƙarshe gare sa ga jiha ita ce ta farko wadda zai jefa ranar goma ga wata ita ɗaya zai jefa a ranar goma ga wata jamratul aqaba amma ranar sha ɗaya ga wata zai jefi jamratul eh, ula ya jefi wusta ya jehi eh, al'aqba amma ita jamratul aqba idan an ka gama jifa ta ba za a tsaya addu'a ba za a wuce kawai wannan shine ya tabbata ga sunna da fata alhazzamu su yi kokari su yi duk aikin da za su yi su yi daidai da dabbaka shi akan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan eh, a bayan alhaji ya gama jifa ta jamratul akba shine fayan sarifu wala ya ba zai tsaya ba du'a'i ba adaha ba a addu'a bayan an jefi jamratul akba malamai suke cewa wa ramyul jamrat jifar ko kuma wa ramyul jimari eh, nuskun jifar eh, waɗannan jamratul ula da jamratul wusta da jamratul akba kamar yana daga cikin ayyukan hajji da kada mutum ya yi wasa da su kuma suna daga cikin manasikul hajji ma'ana abubuwan da suke wajibi ne ga alhaji ya aikata malamai suke cewa wa juz'un min ajza'ihi kuma wani yanki ne daga cikin yanki na ayyukan hajji kada mutum yana da iko yana da lafiya ya ƙin waɗannan ayyuka fa ji ba hajji ya waje ba a kowane alhaji an ya koma bihi bi nafsihi mutum ya je ya jifa da kansa wasu suna kuskure da mutum ya gama zama arfa sai ya ce shi ya gama aikin hajji don haka jiha sai ya sa ɗanai ko wani yaro ne ya ce je kai jihar shiɗan wasu suna ma kuskure cewa kamar jihar shiɗan baya cikin aikin hajji wannan duka kuskure ne wanda duk allah ya ba ikon zuwa aikin hajji ya yi ƙoƙari waɗannan ayyuka duka ya aikata su da kan shi kada ya sa wani ya yi mai in dai yana da ikon ya aikata haka ba rashin lafiya ba ba wata lalura ba ah, sai kuma abu na uku abu na uku suke ah, malamai suke cewa wal afdalu lil insani abun da ya ko ga mutum anyar yarmil jamrat fin nahari a yi jifar jamrat salasa din nan da rana illa iza kana yaksha minaz zihami sai inda yake yana jin tsoron cinkoso kila bai da lafiya yana da rashin lafiyar da idan an kaɗan mace shi to zai samu matsala ga rayuwarsa to wannan ya halatta gare shi ya jinkirta shine fala ba su an yarmi halailan ba laihi gare shi ya jira har lokacin da cinkoso ya rage ya je ya yi jifa sannan rana ta sha ɗaya ga watan nan shi ma yana daga cikin ah, wajibatul hajj almabitu bi minan lailata sani ashara a kwana garin mina har zuwa rana ta goma sha biyu a rana ta goma sha biyu a zulhijja su ma za mu ji akwai ayyukan da sun ka keɓanci wannan rana daga cikin ayyukan nan akwai ramyul jimari kamar yadda aka yi jifa ranar sha ga wata aka jefi jamrati salasa haka ranar sha biyu ga wata shi ma za a jefi dukkan waɗannan jamrati salasa kama fa'ala fil hadi ashara kamar yadda aikata ranar sha ga wata shine wa iza ramal eh, jimari fil sani ashara idan yi Allah ya shi iko ya yi wannan jifa ta ranar sha biyu ga wata to faqadin hamin wajibatil hajj ko kuma faƙadinta ha min wajibil hajj haƙiƙa ya kai ƙarshen abun da yake wajibi na hajji shine abun da Allah yake cewa fa man ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi wa man ta'akhara wanda kuma ya jinkiri har yayi jifan rana goma sha uku wannan shine ya kammala duka abun da ake nema ga aikinsa na hajji fa huwa bil khiyar shine mutum yana da zabi in in ya so ya buka ya ci gaba da zama filmina ko kuma fiminan a cikin garin mina har ranar goma sha uku sannan ya sake jifar a jamratul eh, ula ya jefi wusta ya jehi jamratul akaba shine ita ma jamratul akaba din nan idan ya jefe ta rana ta sha ɗaya da rana ta sha biyu da rana ta sha uku duka yin addu'a wajenta amma zai yi addu'a ga jamratul ula ya yi addu'a ga jamratul wusta amma jamratul akba ba zai tsaya ya addu'a gare ta ba yana daga cikin ayyukan da na keɓi ranar sha biyu ga wata shine a dawaful wada wanda yake ya tafi shine ranar sha biyu ga wata yana ganin zai wuce saboda lalura to zai je dawaful wada'i wanda kuma ya yi haƙuri har ranar sha uku ga wata shi ma zai je dawaful wada'i ah, shi ne malamai suke cewa idan mutum bayan ya yi dawaful ah, wada'i ya yi dawafi abinda ake cima dawaful wada'i kamar ka zo ka yi kwana da ka'aba kana mai roƙon allah ya maimaita maka shekara mai zuwa a ce an yi aikin hajjin nan da kai to ana so ya kasance ƙarshen abun da za ka yi ban kwana da garin makka shine ɗawafi to idan mutum ya yi ɗawafin nan malamai suke cewa kuma wani uzuri ya tsayar da shi har ya kwana guda kwana biyu ya kwana uku in ma dai a ce jirgi bai zo ba ko abin da ya kama da haka yana cikin garin makka to abin da ake so garai lokacin da ya ji tahiyar nan ta tabbata ya koma ya yi wannan dawafin don abun da ake so ya kasance ƙarshen abun da ka ban maka da shi shine dawafi da ka yi ga ɗakin ƙaba wanda ana so ya kasance ƙarshen abun da ya zan alhaji ya kai ƙarshe da shi kenan waɗannan a taƙaice su ne ayyukan da idan mutum ya gama ya cika aikin sana hajji gaba ɗai idan mutum ya yi kamar yadda muka ce ranar sha ɗaya ga wata zai jefi duka jamrat salasa ranar sha biyu ga wata zai je jamrat salasa idan ya so an ka ce su ya zo ranar sha biyu ga wata yana iya zuwa ya dawaful wada ya zo ya shiga jirgi ya koma gida aikin hajjin hajjinsa ya cika idan kuma ya yi jinkiri shine ya bari har ranar sha uku ga wata shine zai yi jiha kamar yadda ya yi ranar sha ɗaya ga wata ya sha biyu ga wata sannan ya zo ya yi ɗawaful wada shi ne abin da ake ce masa ɗawafi na ban kwana idan muka diba aikin haji a ɗawafi akwai ɗawafi guda uku wanda alhaji yake yi na farko shi ne ake ce ma ɗawaful ƙudumi lokacin da ya shigo garin makka shine zai dawafi shine ake ce masa dawafi wanda yake na ya zo bako ya shigo garin makka na biyu shine ake ce ma dawaful ifada shine dawafi na wajibi shine wanda duk duniya duk wanda ya je aikin hajji da kowane wuri na duniya wannan rana ce ake yin ake ce masa dawaful wada bayan an gama jifa shine za a zo gaba ɗai duk alhazai za su zo wannan lokacin su yi dawafi wannan shi shine ake ce masa dawaful ifada sannan sai dawaful wada'i ne bayan mutum ya gama dukkan ayyukansa na hajji zai zo ya yi wannan shi shine ake ce masa dawafi na bankwana da fatar alhaji ya kiyaye kada ya bari kowane ɗaya daga cikin waɗannan dawafofa guda uku su kuce masa kuma ya yi ƙoƙari ɗawafin nan ya kasance ya yi sayar da manzo Allah ya koyar da sahabbansa ya san ina ne zai fara ɗawafin nan ina ne in ya kawo ya yi guda sannan ɗawafin nan akwai abubuwan da ya kamata alhaji ya kiyaye wasu suna matsawa cewa sai sun kai sun taɓo hajarul aswad a ah, ishara kawai idan kai ishara da hannunka ya isa idan wani lokaci mutum ya ce ya taɓo shi zai iya haifar da zahama ko kuma ma sanadiyar rasa rayuwa musamman ranar dawaful ifada da yake akwai cinkoso da yawa haka a wajen yin ɗawafi wasu alhazai suna lizimta ma kansu su sumbuci rukunul yamani ko su shafe sa wannan bai tabbata ga sunna ba da fatar alhazanmu su kiyaye wannan abun da an ya tabbata ga sunna manzo Allah yana shafar hajarul aswad shi yasa ma sayyidina Umar da yazo yake cewa kai ka sani wallahi na san kai duci ne baka iya amfanar da komi baka iya kuma hana komi yace ce wallahi ba don na ga manzo Allah ya sumbunce ka ba wallahi ba da ba zan sumbunce ka ba da fatar alhazanmu a kiyaye wannan Allah ya ba mu dacewa ga dukkan ayyukan da za a yi kuma da fatar za mu haɗu da ku a wani darasi na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa